Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19.31 da da kuma 60 sai kuma kila has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da na ranar Litini tara ga watan Yuli. Ibrahim ka almasi garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanan labaran. An kunda sabuwar yarjejeniyar samun zaman lafiya a ƙasar Sudan ta kudu da ta tanadi na da mataimakan shugaban ƙasa guda hudu. kwararowar laka sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya ta kashe mutane 80 a kasar japan a kasar thailand kuma hukumomin kasar sun ce za a yi wasu karin kwanaki hudu kafin a ceto sauran matasa 'yan kwallon kafa daga cikin wani kogo bayan da aka sami nasarar ceto hudu daga cikinsu kanun labaran kenan mataimakiyar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ta jaddada muhimmancin makomar mata a nijar matan ko sun ce ta karfafa musu gwiwa kalmu dai a gaba mata jan da muke sai mun nemi shugaban ƙasa za kuma a ji cewa jakadan najeriya a saudiya ya ce sam bai da hannu a safarar 'yan najeriya a saudin agent na najeriya su wannan aiki nasu ba mu da su ba su da wani alaka da To za kuma aji cewa an kai hare-hare kan wasu makiyaya a jihar Taraba. Kamar kowace ranar Litini, Sarfilo Hashin Gumal na tafi da shirin ciki da gaskiya. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Shugabannin ɓangarorin ƙasar Sudan ta kudu sun ƙulla sabuwar yarjejeniyar samun zaman lafiya. da ta tanadi sake maida shugaban 'yan tawaye rick macha bisa mukaminsa na mataimakin shugaban ƙasa da kuma yiwuwar kawo ƙarshen yakin basasa shekaru biyar a ƙasar. ministan harkokin wajen sudan ta kudu alderi ahmed shine ya ba da wannan sanarwa a ƙarshen shawarwarin da aka yi a ƙasar uganda wadda shugabannin uganda yuweri museveni da takwaran aikinsa na sudan umar albashir suka shiga tsakani Yarjejeniya ta tanadi da mataimakan shugaban ƙasa guda hudu ciki har da mace daga ɓangaren masu hamayya an kulle yarjejeniya ce da nufin kawo ƙarshen yakin da ya ɓarke a shekara ta 2013 bayan da aka ɓata tsakanin shugaba salva kiir da mataimakinsa a wancan lokacin rick macha yarjejeniya makamancin wannan da aka kulla a shekara ta 2015 ta wargaje shekara guda bayan an ƙulla ta. har ya zuwa cikin daren jiya lahadi masu aikin ceto sun ci gaba da neman mutane da kwararowar laka a sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwariya da aka yi ta afkawa ta ritsa da su har ma ta kashe akalla mutane 80 a kudu maso yammacin kasar japan fiye da mutane 50 sun ɓace hukumar nazarin yanayi ta kasar ta gabatar da kashedi bayan ruwan sama kamar da bakin kwariya a tsakiya da kuma yammacin kasar japan ɗin ta haddasa kwararowar laka da batsewar rafi a yankin. Firaministan ƙasar Shinzo Abe ya faɗawa 'yan jarida cewa ana yunkurin ceton ba kama hannun yaro. Rabon da ga irin haka a ƙasar tun 1976 kimamin shekaru 42 da suka shige. An baiwa kusan mutane miliyan ɗaya da rabi umarnin su fice daga gidajensu yayin da aka sa kimamin miliyan uku cikin shirin kota kwana. ila su ma a kwashe su daga gidajensu masu ninkaya a ƙasar thailand kuma sun sami nasarar ceton matasa hudu daga cikin matasa goma sha biyu 'yan wasan ƙwallon ƙafa da mai horonsu waɗanda suka rasa mafita a dalilin ambaliyar ruwa cikin wani kogo da ke wani tsauni har na tsawon fiye da makonni biyu an jingina wannan aikin ceton da ke tattare da hatsari a yayin da masu aikin ceto suke ƙara cika tankunan adana iska hukumomi suna kyautata zaton za a yi ƙarin wasu kwanaki hudu kafin a ceci dukkan matasan ga shi kuma an fara ruwan sama al'amarin da ya sa ruwan da ke cikin kogon ƙaruwa kuma haka ya sa matasan cikin matsi ga kuma raguwar irin iska da muke shaƙa ta oxygen waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya buƙaci ƙasar koriya ta arewa da ta kwaikwayi ƙasar vietnam ta kulla sabuwar dangantaka da amurka kamar yadda vietnam ɗin ta yi fiye da shekaru 40 da suka shige bayan ƙarshen yakin vietnam da amurka mr pompeo ya wannan furicin ne a hanoi babban birnin ƙasar vietnam bayan ziyarar kwanaki biyu da ya kai koriya ta arewa don tattaunawa da nufin ganin koriya ta arewan ta wargaza shirinta na nukiliya ya ce daidaita dangantaka tsakanin amurka da vietnam na shekaru 23 ya kamata ya zama shaida ga shugaban koriya ta arewa cewa amurka za ta iya ƙulla dangantaka mai kyau da kuma amfani da tsaffin abokan gabanta wata kotun ɗaukaka ƙara a ƙasar brazil ta ba da umarnin a ci gaba da garka mai tsohon shugaban ƙasar luis inacio lula da silva a gidan yari ta canja hukuncin da wani alkali a wannan kotun ya yanke tun da farko a jiya lahadi cewa a saki tsohon shugaban alkali Sajio moro wanda shine ya yanke hukuncin ɗaurin da aka yi wa tsohon shugaban a watan afrilu bisa samunsa da laifin cin hanci da rashawa ya ce kotun ɗaukaka ƙaran ba ta da ikon sakin tsohon shugaban ɗan siyasa mai farin jini a ƙasar sosai duk da hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyu da aka yanke masa a bara tsohon shugaba lula yana da farin jini a ƙasar ƙididdigar da aka yi ya nuna cewa idan tsohon shugaban ya sake tsayawa takara zai iya lashe zaɓe a karo na uku a zaben da za a yi a watan oktoba ya jargaman mulkin brazil daga shekara ta 2003 zuwa shekara ta 2011 ofishin jakadancin amurka a ƙasar haiti ya buƙaci amerikawan da suke ƙasar su kasance cikin gidajensu har sai abin da hali ya yi a yayin da ake ci gaba da yin zanga-zanga a babban birnin kasar a saboda ƙara farashin mai da gwamnatin kasar ta ba da umarnin a yi jiya lahadi masu zanga-zanga suka kokona tayoyi a port au prince babban birnin kasar da wata unguwa suka yi ta sace-sace a kantina suka kona motoci a gaban wani otal sa'annan kuma suka yi barazanar cewa za su kona ginin majalisar wakilan kasar. kamfanonin jiragen sama da dama sun soke zirga-zirgar jiragen su zuwa haiti din a saboda tarzoma an ci gaba da yin zanga-zanga ko bayan da shugaban kasar ya canja matsayi a kan shawarar da gwamnatinsa ta yanke na ƙara farashin mai da kashi 40 daga cikin 100 Jummai Ali aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka da nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, mataimakiyar sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Amina Muhammad ta jaddada muhimmancin tayar da komatsar mata a kowace fuska a ziyarar aiki da ta kai jihar maraɗin jamhuriyar Nijar. Sha'ibu Mani Gareta. mataimakiya ga sakataren majalisar ɗinkin duniya malama amina mohammed yar asalin gombe da ke tare a najeriya da tawagar da ke dafa mata baya da wata ziyara ta gani da ido ayyukan da haɗin gwiwa ƙungiyoyi da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya suka yi ga talakawa a jihar maradi da ko daga ilimin ɗaya mata kiwon lafiya haƙoƙin yare da mata noma da kiwo sannan yaƙi da auren gaggawa ga ƙananan 'yan mata a nan maraɗe sakatariyar malama amina muhammad ta hira da 'yan jarida kama haka muka zo dai mu ga abin da aka yi abin da aka tallafa abin da aka gane ya aiki bisa kan ayyukan mata da makarantansu da sanayoyinsu mun ƙara jin kukansu za mu tafi da shi can majalisar ɗinkin duniya inda za a samu ƙarin bayani sannan a ƙara tallafawa rashin makaranta na yara mata da aurukan da ake musu yara ne ba su balaga ba kuma a sa makaranta shi ya fi mana talauci nan shi na kawo mana hatsari da yawa ta wanda suka tafi makaranta kuma suka samu sana'a haɗe da wannan suna aiki duka a cikin ziyarce-ziyarcen da sakatariya malama amina muhammad ta kai ta kai su a garin alauta da na danja a cikin shiya jira tawa da ke jarama da rumfa a can na ci karo da malama cima ibrahim ta garin danja yanzu mun zama abin dogaro da kanmu tun da mun samu horo daban-daban mun zama ko ta wani fanni a yanzu muna iya neman matsayi yi ko na eh, dubute ko kwansanye kalmu dai a gaba mata jan da muke sai mun nemi shugaban kasa in dai Allah ya yarda shiko mai masaukin baki malam zakaru umaru gwamnatin jihar maradi ya yayata kalamai dangance da wannan tawaga da ta so a maradi da sunan jama'ar asan maradi duka baki daya muna godiya kwarai da gaske muna godiya zuwa ga wakilansu wanda suke nan tare da mu tare da ku dare da rana da daɗi da ciwo suna tare da mu suna aiki kamar yadda ya kamata waɗannan wakilan na ƙungiyoyin majalisar ɗinkin duniya muna musu godiya kwarai da gaske muna so kuma manyan su su sani suna tare da mu da zuciya guda shaibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar. To wani haka yake a kuma gaida Sha'ibu. To daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu kada kasar Saudiya inda jakadar Najeriya a Saudin Isa Dodo ya ƙaryata wani rahoton kafar labarai da ke zargin cewa yana da hannu a safarar 'yan Najeriya a Saudin. Nasir Adamu Ilkaya gare ka. Jakadan Najeriya a Saudiya Isa Dodo ya nisanta kansa da hukumomin Najeriya da hannu wajen kai mata da sauran mutane Saudiya don ayyukan hidima inda sukan kare cikin wahala da nadama. Isa Dodo wanda na zanta da shi ta wayar tarho daga Riyadh na mai da martani ne ga labarin da wani dandalin yanar gizo Secret Reporters ya yada da nuna jakadan na da hannu a wannan lamari da ya kama da fatocin bil adama. Ana yin wannan abu tun kafin a naɗa ni ambassador. Ni kuma duka wata na bakwai a Saudi Arabia matsayin ambassador. Agent na Najeriya suke wannan aiki nasu ba ruwanmu da su ba su da wani alaka da mu suke za su samo passport daga immigration embassy na Saudi Arabia na Najeriya su ba su visa su kawo su airport immigration su masu su tam su taho amma mu na san wahalar su ta kama su suna zuwa wurin Dodo ya ce kullum shi da jami'an na kara na don bin kadun 'yan Najeriya da suka samu matsala wai ma suna hannun 'yan sanda ko gidan yari. Dan da mutanen Najeriya sun san yadda mutane ke wahala a Saudi Arabia ba wanda zai bari wani mutumin shi ya zo wahala al'amuran kullum na tura mutanen nan a je a hidda su wahala daga deportation ko kuma daga prison nasu ko kuma daga office yan sanda ko yanzu haka akwai mutane na nan mun je mun kai su wani wuri muna ba su abinci mu samo musu ticket wanda za su dawo gida saboda wahalolin da suke. Ka ce akwai mutane da yawa waɗanda ko suke gidajen yari ka je ka ga yawan waɗannan mutane? Mutane barkatai ne. Ga alazan da za su ba da shiga Saudiya watan nan Dodo ya ce su lura da tashin farashin kaya. Domin an ƙara bat ya shahidu abin da za su saya ya shahi abincin da za su ci ya shahi komi da komi. Kwanakin baya ma an samu wata mazauniyar Saudiya da ke kokawa kan jefa matan cikin hukuba da ake yi a Saudiya. Ga matar Amina Alhammadi yar asalin Borno. Bayan an ba su igama wato ana wulakantar da su wulakanci ma ya wuce iyaka. Babu abinci duka ne zagi ne kamar akuyoyi ne aka tura su a ɗaki kowa ya zo ya zaɓa ya ɗauki yar aiki ya tafi da ita. Hukumar mu ta Najeriya a toshe wannan hanyar da cewa 'yan matan da ake kawo su ba bisa ka'ida ba. Wani direba da ya nemi tafiya hidimar bai samu ba don wata jinya da yake da ita matarsa ta samu tafiya shekaru biyu kenan shiru ta kidawa don ma har ta turo an saya mata gida a nan Najeriya ta bar mijin na san lallami. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Allah shi kyauta kuma gaida Nasiru sai kuma Najeriya inda aka kai hare-hare kan wasu makiyaya a jihar Taraba. Ibrahim Abdulaziz gare ka. Sugungun mahara ne suka farma wasu ƙauyukan Fulani biyar da ke karamar hukumar Lau inda aka kone gidaje sace shanu ba ma ga rayukan da aka rasa su dai ma waɗannan 'yan gudun hijira da akasarin su mata ne da kuma ƙananan yara yanzu haka sun ba zama ne zuwa jalingo da jiya da kuma wasu yankuna da ke makwabtaka da inda aka kai hare-haren kuma kawo yanzu ma tuni direbobi suka daina bin hanyar numan zuwa ma lofe inda lamarin ya fi kamari. Wallahi muna zaune kawai ba mu zato haka kawai mutane suka afka mana da yaki suna kace mana mutane. Yanzu dai daga cikin waɗanda akwai mutum ɗaya yanzu a nan Federal Medical Center wanda aka soke shi da kibiya. Kuma akwai wani ɗaya wanda aka soke shi a kafa da mashi. To amma shi ma amma yanzu cikan man san wani asibiti aka kai shi ba a yanzu haka. A wajen wani taro manema labarai a Jalingo. Shugaban ƙungiyar Miyetti Allah a jihar Taraba Jaros Sahabi Mahmud Tukur ya ce abin da ke faruwa ya kai halin haulayi da ke bukatar ɗaukin gwamnatin tarayya. Sakiyan dare mahara suka shirya dungu-gungu sai suka zagaya suka tafi ta gefen mayon lopit suka shiga kauyukan fulaninmu abin da kama daga sa ya kama bamga ya kama santuraki ya kama pantiladde ya kama ladde sun kakkashe su sun kona musu gidaje su kashe dabbobi shanukan da aka sata ya fi 500 da wani abu sannan kuma rayuka yanzu haka nan kuma da kiyasi kusan mutane 23 wadda kashe su. kwanunan 'yan sandan jihar Taraba ta bakin kakakinta ASP David Misal wanda ko ta tabbatar da hare-haren da aka yi ta ce kawa yanzu mutum guda ne aka kama kuma rayuka shida ne ma suka salwanta. Eh, asarar rayuka mun tabbatar da mutum shida da suka rasa rayukansu mun kama mutum daya da kuma mutanen shirin bindiga da aka aikata wannan abu kuma muna kokarin kwakulo sauran mutanen da muna tsammanin suna da hannu a ciki jami'an tsaron mu suna nan suna ayyuka to sai dai kuma yanzu a ma lokacin da nake cillo da wannan rahoto cikin dare wasu majiyoyin tsaro sun ko tabbatar da cewa an samu cafke wasu da ake zargin ma da hannu a waɗannan hare-haren ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a Najeriya. To Allah shi kyauta, a shirinmu na hantsi za a ji cewa. Duk mai hankali ya san wannan matsaloli da muke fuskanta da sunan tsaro wasu ne da suke gan dama ta kubce musu ba sa so kasar ta zauna lafiya. Amma mu dai mun sani a efisance da kuma shi shugaba ya yi duk abin da zai yi don ya samar da tsaro in Allah ya so da yadda shi sai mun magance wannan matsala akwai guguwar rabewar jam'iyya da aka yi sabuwar jam'iyya kwanan nan ya za ku fuskanci wannan mu a gunmu APC ɗaya ce don waɗancan ba mu san su a APC ba To sai a bi mu a mu na hantsin don jin cikakken bayani yanzu kan gasar filo hashin gumel da shiri na gaba. jama'a salamu alaikum makonni biyu da suka gabata muka fara kawo muku wasu batun mazauna karkara a wasu ƙananan hukumomi hudu a jihar jigawa da suka hada da gagarawa silatan karkara da garki da kuma taura waɗanda ke kukan cewa gwamnatin jihar jigawa na ƙoƙarin ƙwace musu filaye da gonakinsu na noma ba bisa tsarin da ya kamata ba tun lokacin tsohuwar gwamnatin da ta gabata a jihar aka fara wannan shirin kafa wata katafariyar masana'anta ko kamfanin sarrafa rake a yankin wadda ke buƙatar kimanin murabba'in hekta dubu goma sha hudu wadda wani hamshakin mai masana'antu ɗan ƙasar china da ake kira mustali zai yi a jihar ta jigawa duk da yake dai gwamnatin jigawa na kallon lamarin a matsayin wani ci gaba da zai yi taimaka al'ummomin jihar da ma ita kanta gwamnati amma da alamu hanyar da aka bi wajen karɓa da kuma biyan diya ga waɗannan wanda aikin zai shafi gonakinsu babu alamar kwatanta adalci cikinta kamar yadda a makonni biyun da suka gabata muka ji daga bakin kaɗan daga cikin ɗaruruwan mutanen da suka miƙo kukansu ga shirin ciki da gaskiya. A yau, za mu kawo muku hirar da muka yi da mataimakin gwamnan jihar Jigawa, barista Ibrahim Hassan Hadeja, wanda ya tabbatar da cewa tabbas sun yi wa waɗannan al'ummomin alkawarin soke tsarin kwata-kwata idan har aka zaɓe suka hau mulki. Amma sai bayan da aka zaɓe sun, suka lura cewa wannan shiri na Mr. tsari ne da zai kawo ci gaba ga al'ummomin gwamnatin jigawa da ma ita kanta ƙasa baki ɗaya. Suna na Sarfil Hashin Gumel. Zan ɗan baka tarihi ba mu ne muka ƙirƙiri project ɗin gagara ba. lokacin da muna yawan campaign mutane sun mana koken cewa an zo an karbi filayensu an ba su takardar compensation wato kamar alama cewa an auna gonaka kenan kuma muka ce muka wasu alkawari kan cewa in Allah ya da idan Allah ya ba mu nasara ko kuma Allah ya sa muka kafa gwamnati insha allahu za mu dubi wannan al'amari kuma da muka hau mun duba wato kamfani ne yake buƙatar kafa masana'anta ta sarrafa siga. a gagarawa a lokacin suna buƙatar fili kamar hekta dubu goma sha hudu kuma da dai gwargwado an ba su letter of grant wato kamar takardar mallakar fili kenan kafin a kai ga cfo bakwai ga watan janairu a 2015 wato kamar wata hudu ko biyar kenan kafin mu karɓi mulki mun karɓi mulki mun kira kamfanin mun zauna da su suka nuna mana cewa eh ga bukatar da suke da ita kuma ga compensation za su biya abin da suke so a ba su fili hekta dubu goma sha hudu to muka ce to banda su akwai kamfanin dangote wanda su ma suna neman hekta kamar dubu ishirin da za su yi harkar shinkafa kuma akwai kamfani kamar guda uku masu neman hekta 250 saboda aikin sola muka yi abin nan gona ya bada afubar cewa a kafa karamin kwamiti a diba bukatun nan saboda ba za ka watsar da bukatar ba ci gaba ne wanda ya ce a cikin halin da ake ciki yanzu tattalin arzikin kasa ana recession ana wane ne kowa gona ya hau jirgi ya tafi kasar waje neman investor idan ka sami investor a gida da ya nuna cewa eh yana da bukatar ya zo ya sa hannun jari ko ya zo ya kafa masana'anta to ina ganin mu a matsayin mu abin da za mu diba mu jibi bukatar shi wannan investor amma kuma mu jibi hakkin mutanen da suke wannan wuri mun kafa wannan kwamiti mutanen dfid james 3 suka tallafa mana suka ba mu consultant guda biyu turawa muka je muka zauna a abuja kamar kwana bakwai muka yi ta muhawara da su wakilan wayannan kamfanoni akan cewa ba zai yiwu kawai shi fili ba kara shi ake ba rage shi ake ba ba zai yiwu kawai mu kwashi filayen mutane a zunzurutu mu danka musu ko da kun biya compensation ko ya ninka abin da ake nema a biya yanzu idan ya kare su mutanen nan in manoma ne ka ba mutum compensation in miliyan goma ka bashi eh, zara baya barin dame wata za a waye gari babu kudin nan kuma ya zage ka da shi daga inda yake ta yaya za mu yi wato mu samu balance tsakanin ku bukatar ku daidaito tsakanin bukatar ku da halin da wannan mutane suke ciki su wannan consultant suka kawo mana wato tsare-tsare abinda ake cewa international best practices tsari wanda majalisar ɗinkin duniya ta da shi wanda ko ina ka je ko america ko abin nan wasu tsarika ne da ake kawo a kara wato hakkin shi mai gona in ana neman wani al'amari in ka jibi dokar wato ƙasa ta nigeria Land Use Act ta ba gona wato dama akan duk fili da ka sani shi kanshi compensation da ake cewa ana biyan compensation diya diya ba diya fili ake badawa ba dama fili na gwamnati ne diya sai dai a baka in ka kara wani abu akan wannan fili in ka yi gini na gida a assassin din shi a biya ka diyar gidanka in itace aka tada a gonarka a assassin a baka filin da ba a shuka shi ba wani abu akai ba a biyan diya kansa jejjerar da muke da mutanen nan abubuwan nan sun taso kuma muka gaya musu wannan masu neman fili cewa na farko dai duk wani gari da ya wuce wani adadi ko mutum 100 ko mutum 150 to a wurin neman fili ba za a tada shi ba a tsarin da aka ba shi wannan kamfani da zai zo gagarawa za su tada akalla a ƙasa da gari ya kai goma sha hudu kwata-kwata a wurin a tashe su a relocation ɗinsu saboda suna son gonar rake ne hekta dubu goma sha biyu muka nuna musu ba zai yiwu ba muka kawo tsare-tsare cewa duk mai neman fili ba za mu iya baka adadin abin da kake nema ba amma za mu yanka maka wani wuri mallakarka sannan a cikin abin da kake bukata a ware wani wuri wannan manoma da za su samu ko za a tashe su daga wannan wuri haka a ba su wuri su noma maka abin da za ka saya wato abin da ake cewa outgrower scheme kenan muka yi tijani in jaka da su daga baya dai muka nuna cewa na farko mutum ba zai sa kudinsa naira naira naira biliyan arba'in ba ka ce ba ka mallaka masa fidi ba kawai ka bar ko duk abin da yake nema noma da za su shuka masa da aka wayi gari suka ce su ba za su shuka masa shinkafa ba ko kuma sun sun mutum ya tashi ma a sai da wani gonar tunda mallaka su ce ka ka sa cikin hadari saboda haka muka yi wannan magana na outgrow skin a cikin abin da mutanen gagara suke nema wannan company an rage shi zuwa hekta dubu goma sha biyu a cikin dubu goma sha biyu ina hekta dubu shida muka ba su mallakar kansu a cikin kamfani kenan kamfani kenan a cikin hekta dubu shidan da muka mallaka musu za su biya har da kuɗin hekta dubu shidan da ba za mu ba su wato hekta dubu goma sha za su biya compensation duk wanda yake da gona da ta shafi wannan compensation za a biya shi compensation diya ta kuɗi bayan an biya ka diya ta kuɗi za a zo a cikin outgrower scheme in hekta dubu shida da suka ware za a yanka maka fegin fili ba zai kai watakila abin da ka mallaka a da ba amma a lissafin da muka yi saboda ci gaba da za a kawo na lamarin noma da ruwa da za a jawo wannan wuri ya zama na ana yin eh, noman rani to abin da za ka samu a rabin hekta ba za ka same shi a hekta biyu a tsarin kanada ba in ka shuka dawa hekta biyu ka girbe ta ko ka shuka sokoro da hekta biyu ka jira damuna ta zo wata uku ka yanke ka ga wannan filin yana nan a aje ne ba ka komai sai wasu damunar ta zagayo a wannan tsarin da aka yi za su yi za su kawo abin da ake ce mai irrigation infrastructure wannan hekta dubu goma sha biyu gaba ɗayanta za a sa mata tsari na bayi yanda akwai shi a auyo wanda haɗe da jama'are ko yanda akwai shi a kadawa ko kano wanda kura abin da nake jan hankalin mutane duk arzikin da ke cikin auyo da ake ci yanzu shekara da shekaru shekara talatin nake ji aka fara haɗe jama'are an fara da 'yan faransa suka yi suka gama aka zo aka danka ma 'yan chinese cgc suka yi suka gama lokacin buhari yana ptf suka karba suka yi suka gama shekara talatin nan har yanzu har yanzu ba a wuce hekta dubu shida ba da ake bayan ruwa mutane ke amfana saboda haka duk arzikin da ke kasar auyo da ake ci a yi shuka uku mutum ya yi shinkafa ya zo ya shinkafar rani ya shinkafar damuna ya yi alkama ya ninkin ba ninki gaba ɗaya hekta dubu shirin. Your Excellency ah, a bayan bayanan ka na baya ka ce kamar aikin nan tare da shi kuka yi mm. har ma kun tare an ba da abin da ake kira letter of grant. Ko da kuka zo kuka yi nazari tun da ka ce an kafa kwamiti kuma kun eh. zauna da masana hmm. an bibi al'amarin nan kun kawo sauye-sauye ne akan taswirarsa na baya da kuka gada ko kuma a yadda aka tsara shi dinnan a kansa kuke mun kawo sauye-sauye shi sun ya farko da mun kawo shine kamar yadda na gaya maka ba za mu ba su hektar dubu goma sha biyu ba idan allah ya kai mako mai zuwa mataimakin gwamnan jihar jigawa barista ibrahim hassan zai daura daga inda ya tsaya yanzu amadadin mahmud ibrahim kwari nisar fili hashin gumi ke cewa muka kasance lafiya. na kasan cewa sashen Hausa na murya Amurka ya dada faɗaɗawa game da inganta shirye-shiryen dandalin VOA na matasa? Da gaske kake? Habawa, ai zaka samu labarun wasanni, shirin ilimi, kiwon lafiya, fasaha, samartaka, ga abar ya huce, kai har ma sabon shirin da na shasu duk za ka samu a shafin dandalin VOA. To ya ake shiga wannan shafi? Ta kwana gidan sauki mutumina, ɗauki wayarka ta hannu, ko kuma kwamfuta ka dan dangwala www.dandalinvoa.com, ka sha mamaki, ga sauti, ga bidiyo, kai abin ba a cewa komai. dandalin VOA duniya a tafin hannunku. Ta na haka yake yanzu kuma ga Jummai Ali ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Shugabannin bangarorin Sudan ta kudu sun kulla sabuwar yarjejeniyar samun zaman lafiya da ta tanadi sake mai da shugaban 'yan tawaye Rick Macha bisa mukaminsa na mataimakin shugaban ƙasa. da kuma yiwuwar kawo ƙarshen yakin basasa shekaru biyar a ƙasar. Har ya a cikin daren jiya Lahadi masu aikin ceto sun ci gaba da neman mutanen da kwararowar laka a sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi ta tafkawa ta rada da su har ma ta kashe akalla mutane 80 a kudu maso yammacin ƙasar Japan fiye da mutane 50 ne kuma suka ɓace. Masu ninkaya a ƙasar Thailand sun samu nasarar ceton matasa hudu daga cikin matasa goma sha biyu 'yan wasan ƙwallon ƙafa da mai horonsu waɗanda suka rasa mafita a dalilin ambaliyar ruwa cikin wani kogo da ke cikin wani tsani har tsawon fiye da makonni biyu. Jiya Lahadi, Sakataren Harkokin Wajen Amurka Mike Pompeo ya buƙaci ƙasar koriya ta arewa da ta kwaikwayi ƙasar vietnam ta kulla sabuwar dangantaka da amurka kamar yadda vietnam ɗin ta yi fiye da shekaru 40 da suka shige bayan ƙarshen yakin vietnam da kuma amurka To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Jummai Ali da ta karanto mana labaran duniya da Salamun Abu da ya haɗa mana sautin da kuma injiniya ne na wannan lokacin Jan Alisan ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.